ni zai na zainabu abu nake so cikar burina bayan ke bani da kowa cikin kalbina They have always believed in a cordial relationship between themselves. But there was a twist when they had to share a common factor. What is it? Find out in Zainabu Abu. ba na son rabuwa da shi ba shi da wani burin illa ya gani a cikin farin ciki umma karfa ta gama ta kaba ta juya min baya so kake ya mutu ka auri matarsa wannan wani abu ne wanda babu